Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau litinin goma ga watan Fabrairun shekarar 2020 Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. jimlar mutane da suka mutu sakamakon coronavirus a kasar china wato ta kai sama da 900 tsohon magajin garin birnin south bend na indiana pet burgage shi kuma zai shiga zaben fidda gwani na farko a kasar a gobe talata da zai kai ga kidayen wakilai ma'aikatar tsaron amurka kuma ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a wani wato da safiyan jiya lahadi kenan a gunduman shared a wani harbi da aka yi a nan gahar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan talatin muna tafa da ƙarin bayani a kamar kuwa wasu mazauna yankin 'yan awaren kasar ne suka koka da zaben 'yan majalisa da na kananan hukumomi da aka yi jiya lahadi ta ba min da muna jiya na harbe-harbe eh, da bindiga ba san suwaye ba kuma ya tsoratar da mutane da yawa ba su fito ba sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu haran da ke gabatarwa sai kuma rayuwi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Jumlar mutane da suka mutu sakamakon da sakamakon cutar coronavirus ta kasar China ta kai sama da mutane 900 yayin da cutar take kara yaduwa a Birtaniya. Lamarin da ya kai ga gwamnatin kasar ta ayyana cutar a matsayin gagarumin barazana ga lafiyar jama'a. jama'an kiwon lafiyar China sun ce an samu sababbin mutuwa wato da suka kai 97 a jiya lahadi abinda ya kai adadin mace mace zuwa takwas akwai sababbin waɗanda suka kamu da cutar da yawansu ya kai dubu uku da kuma 62 lamarin da ya nuna raguwar yaduwar cutar ta kowace rana kuma yake ba da kwarin gwiwar matakan da ake ɗauka suna tasiri tun da barkewar wannan cutar ta shafi harkokin kasuwancin kasar ta china kamar yadda ministan kasuwancin kasar wang bin ya bayyana ya ce wasu wuraren sayar da kayayyakin amfani musamman ma ga wato na gona duk sun kare babu hatsi babu man girki da sauran nau'ukan abinci irin su taliya a ɗaya bangare kuma birtaniya ta sanar cewa mutum hudu sun kamu da cutar a yau litinin abinda ya kai adadin mutanen da aka tabbatar da sun kamu zuwa takwas ministan kiwon lafiyan kasar matt hancock ya ayyana cutar a matsayin barazana ga lafiyar jama'a kada ya baiwa gwamnati karin karfin iko na keɓe mutane a wani mataki na kare yaduwar cutar tsohon magajin garin birnin south bend na indiana pet bridget zai shiga zaben fidda gwani na farko a kasar a gobe talata da zai kai ga kiɗaya wakilai sakamakon zaben sharan fage na makon da ya gabata da wanda aka fitar ya fuskanci matsaloli da rikici dangane da lalacewar da manhajar da aka yi amfani da ita burjaji ya samu ƙuri'u goma sha hudu a cikin wakilai 41 a ayowa inda sanatar vermont bernie sanders ya samu goma sha biyu sannan kuma sanatar massachusetts elizabeth warren ita kuma ta samu ƙuri'u guda takwas tsohon shugaban kasa joe biden shine ya samu kuri'u shida yayin da sanatar minnesota amy klobuchar ta samu kuri'a guda daya wani soja da ya fusata sanadiyar wata rashin fahimta wacce ta kaure a kan kuɗi ya harbe masu tafiya gefen titi yayin da yake dan wato dan karin gudu kenan da wata motar soja a ƙarshen makon da ya gabata a yankin da ake kira comrade sima akalla mutum 29 ne ya kashe kane raunata wasu 60 a cikin harin jami'an tsaro sun harbe sojan hallahira bayan musayar wuta da aka ta yi da shi tsawon sa'o'i goma sha biyu a wata kasuwar zamani a jiya lahadi waɗanda harin ya ritsa da su sun hada da wani matashi mai shekaru goma sha takwas da haihuwa da ke kan keke da wata matashiya da ke tuka mota tare da ɗanta. Prime Minister Thailand Prayut Chan Ocha ya yi fatan cewa wannan harbin na kan mai uwa da wabi zai zamanto na farko da ƙarshe a ƙasar yana mai cewa babu wanda zai so hakan ya sake faruwa jama'ai sun bayyana sunan maharin a matsayin sergeant major jakrapant toma prime minister prayut da 'yan sanda sun ce sojan ya samu rashin fahimta ce tsakaninsa da wani dan uwan kwamandansa akan wasu kudade na gida da aka sayar Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar hare-haren Boko Haram da na barayin shanu, an kai wani hari a garin Auno da ake zaton ƙungiyar Boko Haram ce ta kai, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum kusan talatin tare da ƙona wasu manyan motoci akan babbar hanyar Maiduguri. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana. wasu mutanen ƙauyen auna kenan kenan rashin jin daɗin su lokacin da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci wannan ƙauye game da harin da ake san cewa wasu yayan ƙungiyar boko haram ne suka kawo wannan ƙauye a daren jiya suka kuma hallaka wasu mutane da kona wasu motocin fasinjoji da ma motocin kaya an yi dai zargin cewa waɗannan mahara sun kawo hari ne da misalin karfe goma surawa 'yan mintuna kan waɗannan kumban motoci da jami'an soja suka rufe musu hanya da misalin karfe biyar na maricin jiya wadda kuma waɗannan mahara suka afka kan waɗannan mutane suka dinga bankawa motoci da kuma fasinjojin motocin da ma kayan da motocin ke dauke da shi wuta wanda aka yi zargin cewa an kashe mutane talatin a wannan harin da kuma kona waɗannan motoci guda goma sha takwas ga ma abin da wasu mazauna wannan garin ke cewa me faru ne wannan bakwaran ne suka zo suka yi wannan dare dare a dare kamar misalin karfe nawa kamar kanana an gashi nan kai kana nan ko a garin nan ina nan a garin nan eh yi mun bayani me ya faru abin da ya faru ja kamar karfe tara da talatin da bakwai eh, haka kawai mutanen nan suka shigo su kadan suka fara harbi kan masu mutanen da aka rufe musu hanya sun kwanta motoci da dama aka kwakwana an kona mutane an kashe mutane an diba mutane mata a mota aka tafi da su sojoji ba sa kwana da yamma suke fita su suke kulle gate din kuma su suke kulle gate karfe biyar tana yi su tafi su bar garin haka kuma abun za ya zo ya ah, faru boko haram din ba soja kenan gari ba soja sun tafi kai ma dan gari ne eh ni ma dan gari ne 别碰。 Domin ni ma an kona gidan mu a yanzu ma. Kai dan cikin wannan auno ne? Eh ni dan cikin auno ne. To Allah riba kai ba ka dan ina ne? Dan auno ne ne ma. Eh to me faru? Abin da ya faru muna zonne ne haka kaman karfe goma haka kawai sai muka je harbi. To shi ma ne. Muna muka je harbi shine sai muka gudu. A ji ko wanda suka kwashe kuma ko wanda suka kakkashe a tasha. Motoci su yawa na ga manyan manyan motoci duk an kona haka. Motoci kuma da ne. Motoci direbobi. Tafiya ne wani ma bai taba zuwa mai ba. Taba zuwa mai ba wani. Eh, motoci hanya kamar karfe nono ya ka tare hanya kamar karfe goma bai cika ba kuma mutane an tare su an tara su a nan wurin nan kuma an rufe su an tafi amma su kwana a wajen kuma ba wanda zai can kwana tare da su ba wanda yake kwana kawai za a tare ku ne a nan wurin nan a tsaye da ku a faka ku a nan wurin nan shi ma dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi zargin cewa jami'an sojan ka rufe mashigar ne sannan su fice su bar kan iyakan ba tare da kasancewa a wurin ba wanda hakan ke baiwa waɗannan maharan dama su zo su aikata yadda suke so. Sai dai kwamandan rundunar soja da ake kira garizin kwamanda wato Brigadier General Sunday Igbonomhie ya karyata wannan zargin yana mai cewa. To gaskiya abin da ke ciki ba wai yara mu ba su zama bane. Abin da ba za ku gane bane shine da suna zama amma da dare suka shiga abu da muke kira ambush eh, kwanta bauna ba za ku gan su ba a'a jimana jimana jimana jimana wasu lokaci sukan tawo daga hanyar jakana wasu lokaci ma za su iya su bi su bayan mu daga hanyar maduguri su shigo shi ne asa aka aka yi gate na bayan nan gate na bayan nan ne asa gwamnan ya dai zargin cewa wannan shine karo na shida da ake kai hari kan wannan kauye da ake kira aunu da da shi a matsayin gwamnan jihar borno haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a harbi da ya auku da safiyar jiya lahadi a gundumar shirzad wanda ke gabashin lardin dangahar na afghanistan sojojin sun hada ne da sergeant javier jagua gutierrez mai shekaru 28 da kuma sergeant antonio rodriguez mai shekaru 28 wasu ma'aikatan sojin guda shida kuma sun jikata a lokacin da wani sojan kawance na afghanistan ya bude wuta a kan dakarun sojojin amurka da na afghanistan din wanda ya yi amfani da bindiga kiran in ji mai magana da yawon rundunar amurka a kasar. sa mahmud shine gwamnan lardin na nangahar yarasimi ke amaliyat rawandi ya ce ana ci gaba da bincike har yanzu ba san ko sojan shigan burtu ya yi ba ko kuma lamarin da ya faru ne bisa kuskure ana ci gaba da binciken wannan batu wani jami'in ma'aikatar tsaron afghanistan da aka saka sunansa saboda ba shi da izinin magana da kafafen yada labarai ya ce maharin sojan afghanistan ne ya kuma yi musu da sojojin amurka kafin ya bude musu wuta kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito jami'in ya kuma ce sojan ba shi da wata alaka da taliban daga karshe 'yan koriya da ƙarshe 'yan koriya ta kudu na murnar lashe ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo wanda aka bayar a bikin karrama masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai na oscars da aka yi a birnin los angeles na anan amurka daraktan bon juho ya lashe kyautan rukunin fina-finai da suka fi kyawun hotuna da kuma fim ɗinsa wato mai suna parasites wanda aka yi a bikin oscars wanda aka yi a karo na 92 Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Kamaru an kammala kada ƙuri'ar zaben 'yan majalisun dokoki da na shugabannin ƙananan hukumomi a duk faɗin ƙasar. Ana kuma sa ran sakamakon zaben shugabannin ƙananan hukumomin zai fito a cikin sa'o'i 74 yayin da shi kuma na 'yan majalisar dokokin sai nan da makonni biyu hukumar zaben ƙasar za ta bayyana shi. Sai dai wasu mazauna yankin 'yan awaren ƙasar da ke amfani da harshen Ingilishi sun koka da yadda aka gudanar da zaben yayin da wasu suke ganin akasin haka. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Awal Garba ya haɗa mana cikin awowi biyu ne da yi ake dakon sakamakon zaben kananan hukumomi na 'yan majalisar dokoki na kasar kuma cikin makonni biyu ne hukumar zaɓe mai zaman kanta elekan ko election kamarun za ta bayyana waɗanda suka samu nasara sai dai a bangaren 'yan awaren kasar ta jamhuriyar kamaru an gudanar da zaben cikin ɗarɗar alhaji mutari baminda ya yi mana ƙarin haske kan yadda al'amuran zaben suka gudana mutane 'yan tsiraru sun dan fito to amma lokacin da zaɓe ya fara kuma a nan birnin baminda ta gewayen baminda muna jiya na harbe-harbe eh, da bindiga ba san suwaye ba kuma ya tsoratar da mutane da yawa ba su fito ba eh, ga kuma cewa an cika nan baminda da soja da 'yan sanda kuma akasarinsu za su yi zaɓe a nan kuma mu duka mun san cewa wanda za su zaɓa jam'iyya mai mulki za su zaɓa saboda hakan nan wannan duk shiri ne na magudi na ganin cewa jam'iyya mai mulki ta lashe zaɓe duk wani maharbarbin da ake da bindiga kaga duk zai tsoratar da mutane jam'iyya kuma mai mulki tana da sojoji wanda za su zo in sun saka shi kenan magana ya kare ga sayen da suka yi na eh, ƙuri'u suna sayan ƙuri'a sosai eh, eh, ainihin abin da ya to gashi nan yana tafiya mutane dai kalilan sun fito a wani wajen in ka shiga cikin polling station ba wanda ya yi zaɓe shi mutum ɗaya wato shi ciyaman ko kuma ciyaman da memban shi mutum biyu ko mutum uku za ka gani sun yi zaɓe a ciki. Alhaji Sharubutu shi kan ya ce sai dai hamdala. Da aka samu an gudanar da zaɓe cikin eh, ramin lafiya a wayansu wuraren amma eh, muna jira dai nan da 'yan kwanaki kaɗan wato nan da kwana biyu ko uku da za ba da sakamakon zaben to ya kake ganin gwamnati ta ɗauki matakan tsaro ta ko ina ne da kuma ganin cewar an tabbatar zaɓe ba tare da makudi ba eh, eh, gwamnati ta ɗauki matakai sosai kuwa domin a gaskiya an gudanar zaɓe ba wani tashin hankali a wuraren da muka duba domin ko a can sashen ma a sudwest da norway ba mu ji cewa an yi wani eh, tashin hankali ba a gaskiya eh, an gudanar da zaɓe cikin lumana kuma da sauki ko da yake hukumar zaben na kasar ta kamaru ta sanar da cewar mutane miliyan biyar da rabi ne za su kada ƙuri'unsu amma ba a samu tururuwa na jama'a ba kaso ashirin da biyar ne cikin ɗari kacal suka kada ƙuri'unsu a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoton. Daga Kamaru sai jamhuriyar Nijar, inda ɗalibai suka gudanar da taron addu'o'in tunawa da 'yan uwansu da jami'an tsaro suka bindige yayin zanga-zangar ranar tara ga watan Fabrairun 1990. Ƙungiyar ɗaliban ta ƙasa wato USN ta jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar ganin an gudanar da bincike da zai ba da damar zakulo masu hannu a wannan ta'asa don gurfanar da su a gaban shari'a. ko da abin zai kai ga kotun ƙasa da ƙasa. Daga Yamai ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana. Dubban ɗalibai ne suka hallara a dandalin da ake kira Place de Martyr da ke birnin Yamai a wannan litinin domin tunawa da ɗalibai uku da suka kwanta dama a ranar tara ga watan Fabrairun 1990 bayan da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta lokacin wata zanga-zangar tayar da mahukunta daga barci game da matsalolin ɗaliban wancan lokaci abdu musa na daga cikin waɗanda suka fito a yau ɗalibai na jami'ar abdu muni shekara talatin da sun ka wuce matsalar da ta dame su shine ba su da wurin kwana isasshe ba su cin abinci mai kyawu su har matsala na bisu na transport daga dalilin haka daga marshi ne sun ka an ka samu an kashe su lokacin ikon soji shekaru talatin bayan faruwar wannan al'amari har yanzu ana ci gaba da jan kafa wajen gudanar da binciken da zai bada damar hukunta masu hannu a wannan kisa to amma a cewar sakataren kungiyar dalibai ta usn idar algabe gaskiya za ta bayyana ko ba jima ko ba dade. ya kamata yau a gane da dalibai ba su yarda ba kuma ba su mance da wannan eh, kashin kai wanda aka yi yau shekara talatin baya kenan mun yarda in aka ci gaba da kokowa wataran wani abu yana iya horowa kenan mu a wajen za mu ci gaba da wannan kokowai har mu ga abin da zaba dawo. A shekarar 2017 ma wani ɗalibi ya rasa ransa lokacin da jami'an tsaro suka kutsa jami'ar Yamai a wani lokacin da ɗalibai ke shirin gudanar da zanga-zanga. Abinda mataimakin sakataren kungiyar ɗalibai ta Yunun Hashimu Abdulrahman Muhammad ya ce. Za mu gani nan da ɗan lokaci kaɗan shin wai abun nan ana ɗauka shi da muhimmanci ne koko dai in muka ga ya gagara za mu ta yi hakotunan ƙungiyoyi na duniya gaba ɗaya za mu tuntuɓe su ce musu ga abin da ke wakana a cikin ƙasar jamhuriyar niger abu ne wanda bai dace ba ana kashe ɗalibai in sun hoto gangami ba gangami na tashin hankali ba to bai kamata ba a ce cikin ƙasa mai aiki da demokradiyya kamar mu a ce ana kashe ɗalibai. Dukkan gwamnatocin da suka gabata a nan Nijar har zuwa wacce ke ci a yau sun sha alwashin hukunta masu hannu a kisan ɗalibai abdu mamman sagir da ya saka kai ne da aliyu na hantsi to amma har yanzu haƙar ƙungiyar ɗalibai ta usn ta kasa cimma ruwa duk da cewa zanga-zangar ta tara ga watan fabrairun 1990 ta taimaka wajen mayar da wannan ƙasa a kan tafarkin demokaradiyya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger A gaida Sule bar Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe goma na safe da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirinmu na makon da ya gabata, mun fara duba mahimmancin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma tanade-tanade da yake tattare da su. A yau ma barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Can hakika ba da tangarɗa. Ka bayyana tanade-tanade wa'anne ne ake da su a cikin kundin tsarin mulkin nan da ke kare ma ɗan ƙasa haƙoƙinsa. To, bari in ɗauki tsarin mulkin Najeriya alal misali. Sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayanin cewa babu wani tsarin mulki wanda yake ko kuma wata doka wadda take sama da wannan doka ta ƙasa. Duk wata doka wadda ta yi karo da wannan doka to rusassiya ce. sashe na biyu ya ce najeriya yantaccen ƙasa ce yantaccen ƙasa ce kuma ba wanda zai shugabance ta sai daidai da yadda 'yan najeriya suka yi tsari kuma suke so a shugabance su sashe na uku na tsarin mulkin najeriya ya fito ya yi bayanin cewa tsarin gwamnati ko kuma shugabancin ƙasar nan ya kasance bene ne mai hawa uku akwai gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jiha akwai kuma karamar hukuma sannan kuma akwai gundumomi da sauran ƙanana kanana da suke yanke ƙarƙashin karamar hukuma sashe na hudu kuma ya fito ya yi bayanin cewa gwamnatin najeriya ta yi kokari ta samu waɗanda suke masu yin dokokin ƙasa su ne 'yan majalisa wala allah a tarayya ko kuma a jiha ko kuma a ƙaramin hukuma sashi na biyar kuma ya fito ya bayanin cewa wajibi ne a samu waɗanda za su aiwatar da waɗannan dokokin ma'ana su ne ministoci da shugabannin sassa daban-daban na gwamnati a tarayya ko kwamishinoni da shugabannin sassa daban-daban a matakin jiha ko kuma shugabannin hukuma daban-daban waɗanda suke ƙarƙashin ƙaramin hukuma sannan sashi na shida shi kuma ya kawo guziri na cewa idan an samu sabani a tanade-tanade na waɗannan aikin ko kuma karya dokokuna ko kuma yadda ake tafiyar da shi ba daidai ba to ga waɗanda za su yi fashin baki kan yadda doka take wanda ya kamata akwai hukunci su hukunta su ne ɓangaren alkalai ko ɓangaren tsarin shari'a su ne sashe na shida na tsarin mulkin na najeriya sannan sashe na bakwai na tsarin mulkin najeriya shi kuma ya tafo da tsare-tsare na cewa ƙasar nan ta kasance ƙasa ce wadda take tana dunkule tana da haɗin kai tana da kuma 'yanci na ɗan adam sannan bayan nan aka zo tun daga sashe na 33 zuwa sashe na 46 na tsarin mulkin najeriya aka yi tanade-tanade na 'yancin ɗan adam sashe na 33 ya magana cewa 'yanci ne naka ka samu rayuwa ka yi rai ma tukuna sashe don in baka da rai ai ba amfanin duk wani tanade-tanade sashe na 34 kuma ya ce an ci ne na a mutunta ka a matsayin ɗan adam don mutum na da daraja na da girmamawa shi kanshi Allah ya sa daraja mai girma ga mutum to saboda haka a darasta a girmama mutum shine eh, respect to human dignity sashi na 34 kenan sashi na 35 kuma yayi magana cewa nauyi ne ga hukumomin da suke su kare maka lafiya ta kasance kana da iyalinka kana da gidanka kana da inda ka shiga ya zama naka ne ba wani wanda zai shigo sai an yi sallama da sauransu sashe na 36 kuma yace a yi maka shugabanci na adalci a yi shari'a tsarin shari'a wadda take babu bambanci bambanci tsakanin mai shi da mara shi babu bambanci tsakanin soja da fara hula babu bambanci tsakanin dan siyasa da mai jiha ƙuri'a babu bambanci tsakanin attajiri da lebura babu bambanci tsakanin sarkin musulmi da dogari babu bambanci tsakanin kowa da kowa idan dai an zo gaban kuliya to akwai daidaito akwai yanci ko da baka da kuɗin da zaka iya ɗaukar lauya wajibi ne akan gwamnati ta nemi lauya da za ta baka wanda zai kare ka sannan kuma aka yi bayanin cewa komin girman laifinka ko da laifinka ya kai mount everest ne wanda ya fi kowane tsawo a duniya ko da laifinka ya kai girman dutsen zumaro ko dutsen uhudu ne to nauyi duk wannan laifin da ka yi subul kake wankakke kake har sai idan kotu ta yanke hukunci an tabbatar da laifi a kanka shine hurumi na sashe na 36 na tsarin mulki sashe na 37 kuma na tsarin mulki ya zo ya magana cewa dole ne a baka dama ta kai kokari kai duk tunanin da kake yi na kokarin mu'amalar neman na kanka sashe na 38 ya ce akwai dama da kake da ita a matsayinka na ɗan ƙasa ka yi tunani ko ka gina wani ra'ayi na kanka ma'ana ka yi ra'ayin cewa a'a dabbobi abubuwa ne na a yanka su ko dabbobi abubuwa ne na a bauta musu duk wannan yancin ka ne in ka ga dama ka ce kana da addini kaza in ka dama ka ce baka yarda da addini ba wannan yancin ka ne na ɗan ƙasa sannan sashe na da tara ya ce kana da yancin da waɗannan abubuwan da suka kirfa maka a rai ka yarda da su kana da yancin da zaka yi wawwatsa su ko ina don ka nemi magoya baya wala Allah wa'azi ne zaka je ka yi ko ka za zaka dauka ka hura ko gidajen rediyo zaka kafa koya to kana da yancin da zaka wannan sashe na arba'in ya ce kana da yancin da zaka kafa ma kanka kungiyoyi ka yi kungiya da sauransu ka yi kungiya a karkashin kungiyar nan ka zo ka yi duk abubuwan da ka yi na arba'in da ɗaya kuma ya ce kana da yancin da ka za ka tafi a cincirundo idan baka shiga cikin hurumin yanci na kuma wasu ba bayan ka faka ka kungiya ku zo ku yi duk abubuwan da za ku yi wala Allah taro ne na maulidi ko taro ne na wata muzahara ko taro ne ko ma dai wani irin taro ne daidai da abin nan ɗinka sannan sashe na arba'in da biyar na tsarin mulki ya ce duk waɗannan tanaje-tanaje na yanci da aka baka duk wannan dama da aka baka ana iya rike wannan dama a yi tarnaki a shaƙe wuyan wannan dama ɗin idan baka dama ɗin zai ba da hurumi na ka shiga cikin haƙƙin wasu 'yan adam ko ka shiga cikin haƙƙin gwamnati ko kuma mafi akasarin masu yawa a ƙasarmu za su cutu idan zai kawo cutuwa ga lafiyar jama'a ko tsaro na jama'a ko tsaro na ƙasa ko mutuncin ƙasa ko wani abu to za a hana maka wannan dama din sannan aka ce idan kuma kana zargin cewa ba a waɗannan ne dalilan da yasa aka yi tarnaki aka hana maka wannan dama ba sashe na arba'in da 46 na tsarin mulkin Najeriya ya yi bayanin cewa kana iya ka je ka ɗaukaka wannan ƙara a babbar kotu ta ƙasa. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku musamman madina dauda da bakon namu barista mai nasara kogo ibrahim faskari sai wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam Madalla gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito daga Hussaini Abba Dambam. ya ce matakin hana a caba da keke pep a jihar lagos ba ƙaramin abin damuwa ba ne da fatan masu ruwa da tsaki za su shiga lamarin sai kuma saƙon da ya fito daga baban gidan mato ya ce muna fatan taron da shugabanninmu na nahiyar afirka suke yi a kasar habasha ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu domin a baya an sha yin irin wannan tarurrukan amma ba mu ga wani ci gaba ba muna fatan alheri a wannan lokacin domin halin da nahiyar afirka ta shiga na taɓarɓarewar tsaro muna addu'a allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga dauda hudu nguru ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama ne kira ga gwamnatin najeriya da cewa ya kamata ta ɗauki shawarar da dattawan ƙasar suka bayar da muhimmanci domin wallahi matsalar tsaro a ƙasar ta kai makura fatan mu dai allah ya kawo mana sauki amin to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Madalla a gaida binta ya sayar da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya. jumlar mutane da suka mutu sakamakon coronavirus a china ta kai sama da 900 yayin da cutar take kara yaduwa a birnin wato a birtaniya lamarin da ya kai ga gwamnatin kasar ta ayyana cutar a matsayin gagarumin barazana ga lafiyar jama'a tsohon magajin garin birnin south bend na indiana pet buttigieg zai shiga zaben fidda gwani na farko a kasar a gobe talata da zai kai ga kidaya wakilai ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a harbi da ya auku da safiyar jiya lahadi a gunduman sherzed wanda ke gabashin lardin nan nangahar a afghanistan wato ma'aikatar tsaron amurka kuma wato sojojin sun hada ne da sajin javier jagua guterres mai shekaru 28 da haihuwa da kuma sajin antonio ray rodriguez mai shekaru 28 masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji musamman ma baba yakub makeri da ya karanto mana labaran labaran duniya da kuma Julie lillis Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Rob McLean ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe.